السلام عليكم wa الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan majalisi na bilal bin rafa a kofar marusa da ke birnin katsina a wannan yammaci na 17 ga watan ramadan 1447 wanda ya daidai da ranar 6 ga watan da 2026 mun taru domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani. mai girma a wannan wata na ramadan wannan ne majalisi na goma sha shida a jerin majalisan da muke gabatarwa a cikin wannan sura ta arab idan ba manta ba har yanzu dai muna nan a cikin isar muna nan cikin isar annabin da ya fi shan gwagwarmaya da mutanen ya fi wahala tsakaninsu da mutanensu annabin da ya taimaka mana sallolinmu suka zama biyar da izinin allah maimakon guda hamsin kai annabin musa ya yi kokari wallahi ga yanzu ma lafiya na sallah hamsin ai ba karamin mumini ba ne zai yi allah da awa ɗaya fa akwai sallah ji wata awa ma akwai sallah uku to ya za a yi a ce duk minti talatin akwai jami'i akwai kiran sallah kaga ai tabbas mutanen mu da ba asiya Allah kuma annabi Musa Allah ya ba shi zurfin ilimi da ya ce biyar din ma a ji a rauku shi ya so a ƙara rage biyar din ma tunda dai tabbas din abin da ya hango din ya faru tunda biyar din koyar su wasu ba ta iya yin ta duka wasu ko ba sa yin ta kamata kaga ya hango ina fatan mun gani a nan sautar rishi yana jin kunya ya koma amma shi har biyar ɗin ya ce ba za ni iya kuma abin da ya fada haɗin haka na'am muna nan muna tattaunawa game da gobar mayafiya annabi musa ya sha sa ya ƙirɗawa mutanen firawa a jiya idan ba manta ba mun tsaya daidai faɗin allah subhanahu wa ta'ala lokacin da mutanen annabi lokacin da mutane nawa Musa ke ce maka uzina min qabli an ta'tiyana tun kafin a haife kama an cutar da mu wa min ba'di ma titana haka nan bayan ka dawo daga madiyana a matsayin mazo nan ma an cutar da mu qala asarafu kuma an kaduwa ku. sai ce kada ku damu ya kusa ubangijinku ya halakar da abokin gabanku wa yastakhlifakum fil ardh ya halifantar da ku a bayan ƙasa bayan zuwa kai ta kamalon sai ya ga kuma yaya za ku yi za mu je da su kai ɗanar musa ugu na bata ƙare ba bayan an hallakar da fir'auna su kansu bani isra'ila sun ba shi wahala za mu je sha Allah Allah ya ce wala kada ka mu ji alamu a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون يدي من ji bayanin da Fir'aun ya bayan ya haukace lokacin da ya kirawo masu sihiri domin su ƙura annabi Musa kuma sai reshe ya juye da mujiya sai ya zama cewa maimakon su ci galaba a kan annabin musa sai suka yi imani da shi suka ce kai wannan da gani ba su yi ba ne na haka amanna da rabbi alamin rabbi musa wa harun mun yi imani da ubangijin tarikai waye ubangijin tarikan shine rabbi musa wa harun ubangijin musa da harun firawun ya ce kai yanzu da gayyato ku kuma ku imani da cikin kan ba ku izini ita wannan da amma shiri ne idi to amma tun da in dai ba ku dawo daga imanin ku ba to zan yanke kafafuwanku da hannayenku ta yadda zan yanke kafar dama da hannun hagu ko aka tuna sai suka ce ai mu ba mu da matsala inna na kuma an yi rufin lana tsayana an kunna awwalan mu'mini mu kuma mun yi wannan imanin ne domin ubangijinmu ya gafarta mana girbinmu a matsayin mu na farkon mu'mini mun yi imani da ubangijinmu ne domin ya zafarta mana zunubanmu wa man akramta na alayhi min asir da abin da ka kura mana kamar kama mana muka yi nasihi wallahu khairun wa abqa innahu man yati rabbahu mujriman saboda haka fir'auna aka ba shawara ya kamata ya musu hukuma to shine Allah subhanahu Ta'ala ya karawa annabi Musa wasu ayoyin guda bakwai datan ya ba shi ayoyi guda biyu da wanne da wanne da sanda wacce take zama da kuma da kuma hannu wanda ya aka sashi a hammata yake fitowa fari to sai Allah ya ƙara masa wasu ayoyin guda bakwai suka zama nawa kenan kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce ma ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل نعم فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى Na’am, Allah yake wani ad’a kai na bani Isra’ila tisa aya bayyana, tabbas mun ba wa Isra’ila ayoyi har guda tara waɗanda ke nuna annabtar annabi Musa. Ba bayyana? Wani ad’a kai na Musa tisa aya bayyana, tabbas mun bawa wa annabi Musa ayoyi har guda ta fas'al bani isra'ila ka tambayi bani isra'ila lokacin da ana musa ya zo musulish da shi da waɗannan ayoyi sai firawun ya ce inni la azunnuka ya musa masura ai musa ni ina ganin gaskiya kai ɗin nan wani mutum ne wanda kawai a kai wasu yi sai annabi musa ya ba shi amfani لقد علمت قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر نعم وإني لأظنك يا فرعون مثبورا يجي أي فرعون لقد علمت كافني ma an zala haula waɗannan ayoyin guda ta babu wanda ya saukar da shi babu wanda ya saukar da su sai ubangijin sama da ƙasa amma ni kuma yadda nake tunanin ka birawo da tunanin ka ne shine ma'anar masbura ina fatan mu gane to waɗannan ayoyi ne guda tara mun faɗi guda biyu a karatun mu na jiya ta farko ita ce mai kuka ce na sanda wacce take zama sai kuma na biyu to na uku ne Allah ya ce wala a aqadna ala fir'auna bisini ita ce aya ta uku Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da fari aka samu fari ke tsanani wani kusur min al-thamarat kuma Allah su wata ala ya jarrabe su da tawaya a cikin yayin itatuwa ba sa samun 'ya'yan itatuwa yadda ya kamata Allah ya ce la'allahum yazakkarun mun yi haka ne saboda su astu na'am nawa kenan hum to ya tsada su nan gaba فإذا جاءتهم الحسنة فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون الله سبحانه وتعالى يتشهد فإذا جاءتهم الحسنة idan suka samu ruwa suka samu yalwa arziki ƙalula na haji sai ce wannan dama mun cancanci mu samu wannan wa in a tun idan wani abu mara kyau ya same su ko na fari ko wata musiba ta same su ya tsayyaro bi Musa wa man ya tsayyaro bi Musa wa sai su canfa musa da wanda suke tare da shi sai wannan musa zuwan ku ne ya sa muka samu wannan matsala ala inna ma ta'iruhum inda Allah abinda ba sani ba shine duk wata musiba da ta same su daga wajen Allah ta su walakin na la ya'lamun yawancin su ba sani ba a nan gurin Allah subhanahu wa ta'ala yana magana game da canji Allah yana magana game da canfi a canfi canfi shi ne mara daga au'an zaka wannan shi ake kira tsiyar duk abin da saboda shi kai wani ko kuma saboda shi ka fasu wani wanda shi ake kira canfi kamar yanzu misali ka fito sai ka ga mujiya daga ce yau ba ta sai ka koma ba ka fita kasuwa wannan shi ake kira canji ko kana fitowa sai ka ga fara balbela sai ka ce ka yau akwai kana wannan shi ake kira canji canji karamin shirka ce kamar yadda ya zo a hadisi a tsiyar wata shekul kwamanin na shi nan ma a yi kibu bi annan sassar ne ce canfi karamar shirka ce sai abdullahi ɗan masud ya fara ya ce wa mamin na ba wani daga cikin bukace yana da wani ɓangare na canfi amma walakin Allah ya ci buhu bito Allah yana iya tafiyar da canfi ta hanyar cikakken dogaro ga Allah ina fatan mun gani saboda haka canfi yana jawo imanin mutum ya samu na kwasu ba zai fitar da shi daga musulunci ba amma yana jawo wa imanin mutum ya samu na kwasu shi ya sa da annabu sallallahu alaihi wasallam yake bayani game da waɗanda za su shiga aljanna ba tare da iskari ba ya faɗi siffofi guda da wane da wane waɗanne ne siffofin yan aljanna wanda za a shiga aljanna ba tare da misali mai uku mutum dubu saba'in na ɗaya ba sa shan magani a ba ka ba sa yin tafiya haka ne ba sa yin canci biyu sai wani sun dogara da Allah bai ma na layar farko ba sa neman a yi musu magani shi ne wanda ya yi gani amma layar kun ya zo a musulun wasu malamai da yawa sun rauna na hadisi duk da yana cikin musulun amma wanda ya inganta shi ne layar tarkun ba sa nema a yi musulkiya ba su ji wajen likita ya ba su magani wannan ba a hannun su san maganin sha inda a nasu ya ce ta dawo ya yi ba inda a ma an zala da'a illa an zala lahu tawa ina fatan mun gani so shi ne kofin su guda hudu kaga daga su shi ne wala ta yawa yau ma dai a dan maso kaɗan da Allah a dan yi adjustin kaɗan waje akwai rana rana saboda wasu samu su shigo tana ma a ɗanyo haka kaɗan Allah ya yi wa gurin albarka sai an yi adjustin na'am saboda haka shi yasa Allah ya ce ala inda ma ta'iru da ma abin da ba sani ba ne duk masifar da ta same su daga Allah ta ke walakin na samu la ya'lamu sai dai mafiya yawan su ba su sai ba su san haka ba kuma ba su ba su gamsu da haka ba Na na wa وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات حسنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين سكتي وقالوا مهما تأتينا بآية لتسحرنا بها إلى fatan mun gane abin da ke nufi shi ne duk ayoyin da kake kawo mana kana kawo mana ne domin ka kautar da mu daga abin da muke kai amma wa ma nahnu ne mu za mu mai da kima mana kawai da ma ka dina kawo waɗannan ayoyi shi ne da ka ma dina kawo waɗannan ayoyi saboda da ayoyin da kake wa, kana kawowa ne domin ka kautar da mu to me yana na kawai su dina kawowa tunda dai mun gane labanka mun gane inda ka dosa saboda haka wa ma nahnu laka bimu'minin mu ba za ni imani da kai ba na alaihim Allah ya ce ba na fa ba alaihim tufana sai muka aiko musu da tufana wanda ita ce aya ta nawa aya ta nawa kenan ta biyar me na tufana wasu suka ce ruwa ne ya dinga cika gidajensu kuma iya gina da ƙiftawa yake cikawa amma baya shiga gidan a baya shiga gidajen banu isra'ila so ka shiga gidan banu isra'ila ba za ka gani ba wasu jihar jihar an yi wa maganganu a kai amma dai na fi gamsuwa da malaman da suka ce kawai ma'anar jihar shi ne irin abin da ake cewa a katsina Allah in muka zo ziyara lokacin farko farkon zuwan mu katsina ce a ba mu sako a ce mu so fara duk a wayan na a katsina ne kawai ake ci da fara ina fatan kun gane idan yanzu duk zaman da ni a katsina har yau ba na iya sun fara ina fatan mun gane saboda haka Allah subhanahu wataala ya aiko musu da fara ta yawaita a cikinsu ina fatan mun gane ta dinga cinye shukarsu yayin itatuwarsu kai da yake fara ce ta bala'i har ta tana ci lomar fara tana cin yayin itatuwa da ta wannan ta dinga cin yayin itatuwa arsalna alaihim tufana wal jarad ko jarad tana daga cikin abubuwan da ya halatta a ciko ba a yanka ba ko wai daɗi ne da ita ko ya ce ni ba taɓa ɗanɗana ba a har sako ni har sako an babba ni kawo amma ni ne ba taɓa ɗanɗana ba gani nake kamar irin cikin ta shi ma irin cikin ba ne in ka danna ka ji ruwa ko ba ruwa ba ne a jiki da alama ne dinnan kuna cin bara inda na ji kowa yana iya ba da bayani a kan fara gina fatan mun gane saboda haka a na sabai masu ci fara kamar yadda aka rawaito daga abdullahi bin abi auka yake cewa ga zauna ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tab'a ga zawati kunna na akulin jara da ma'a mun yi yaƙi har guda bakwai muna cin fara tare da shi kuma ita da fara ma a zance mafi inganci musulman nama ne ma nan musulman nama ko ba yanka ba na iya kalmar shi ina fatan mun gane tsayin waljara aya ta nawa kenan arsalna alayhi mutufana wal jarada wal umma lako sai kuma Allah ya musu da farfata aka aiko da farfata ta yawaita su ma a cikinsu. duk ayar da aka sauko da ita kamar yadda wasu malaman tafsir suka fassara da aka saukar da tufan sai suka ce da annabi Musa ka roƙi ubangijinka la in ka shafta annar riza la nu'minan laka wa la nursilanna ma'aka bani isra'il in dai ka yayi mana wannan to za mu imani da kuma za mu aiki za mu bari da isra'ilin da suke tare da su ana gamawa da aka yayi mace suka sake koma sai Allah ya turo musu tara ba ka sai Allah ya turo musu da kwarkwata abin ta kwarkwata ai ba wace an gaya maka ba kawai dan ta ma bala'i kuma an ce da ta zo da ta zo ta zo musu bala'i ina fatan mun gani inda dama ita karamar abu ce za ta dinga yawo tana liƙe fata ta dinga ya liƙe fatar su sai ta zama kamar ƙazuwa ta hana su da shi. wadda fadiya aya ta na aya ta bakwai me ga fadi mene ne abu fadi? na faɗi menene guda ɗaya a da larabci abubadin yana nufin faɗi ko faɗai ko na to menene mufuratin abubadin na zidda ko shine mufradinsa Allah ya jarabe su kawai da faɗi kana magana kawai dai ka ji faɗo ya faɗa bakinka ka ajiye ruwa kawai ta ga faɗo ya faɗa suka sake cewa ya musa layin ka shakka an da rijiyaru minan da naka in ka roƙi ubangijin ka ya yi mana wannan mace ba za mu imani da kai ina da aka yayi musu ila ajalahum balighu idahum yankutun Fiska warware sai Allah subhanahu wataala ya aiko musu da aya ta tara ita ce jini shine wadda Allah ya aiko musu da jini sai mutum ya ga jini a abinci a abubuwa sai a dinga ganin shi aga jini da gaska ne kuma ka zanta ne inda Allah madaukakin sarki yana cewa a wata ya ce a karawa kalla za mu samu cewa jini da gaska ne suna da yawa amma mu je su surat shafi na hudun ƙarshe aya ta biyun ƙarshe a shafi shafi na hudun ƙarshe aya ta biyun ƙarshe a shafi wata su ka ji alamun قل لا أوحي إلي محرما على قائمين الأمر قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على قائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أن يكون ميتة أو دما مفتوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإن فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله دي هذا أنا أقول الله سبحانه وتعالى يجير أبوه sai في sai ce rijisun a jaza ranar makarantun su suratul bakara shafi na 25 a suratul na ga ita ce aya ta hudu a shafin. shafi na 25 a suratul baqara in ka faro daga shafi na 1 ka je na 25 to shafin wa idza qila lahu ina ga shafin da ya fara da wa idza qila lahu a baqara guda ɗaya to wannan shafin to kaji karamin halarar ma ya inna ma harama halifan kanarar da da ba ka da duk da dai da ya zauna ko ba ya kawo ayyuka <laughs> إنما حرم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله نعم ومن اضطر ومن اضطر في أنا ما وغير باغ ولا عاد فلا نعم إن الله غفور رحيم ومن اضطر في مخلفة ونشرنا مائدة شيء مائدة هي آية قبينا كان مائدة آه. saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala a nan gurin ya nuna ya jirage ke ciki ina ba mun gani aya ta uku ce a ma'ida ba hudu ba aya ta uku ce ya yi wallazi na mana wakku biro ko ya yi wallazi na mana tuni sha'irar ba sai horar ba kare kowar mai tattuke zama aya ta uku saboda haka allah subhanahu wa ta'ala a nan gurin yana ya mana bayanin tsaya da jini kaga bala'i kawai ka gama abinci cika ga jini a cikin abincin ka ga ba ka iya ci ba shi yasa ya ce wadda ma'ayatun mufassara ayoyi ne waɗanda suke dalla dalla Allah ya kawo su amma ne kawo fastakbaru sai suka girman kai wa karan kauman suka zama daga cikin mutum. Ku je a Walan وقع عليهم الرجل قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك نعم لئن كشفت عنا الرجب لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل ولما وقع عليهم الرجز duk lokacin da masifa ta hausu wannan azabar idan ta hausu ɗaya daga cikin waɗannan ayoyin da Allah ya zo da su guda bakwai waɗanda muka lissafa su a wannan karatun ne. yau duk lokacin da ɗaya daga cikin su ta sauka karo ya musa da ulana wa baka ma a inda inda sai ya kai musa ka roƙon mana Allah mana bima ahida indaka bima ahida indaka malamai sun yi fassarori da yawa wasu ka ce saboda abin da Allah ya kebance ka da shi na annabta ba zuba ya ke shi annabta ba wasu kuma suka ce a ayran tsuwa ce ma ya kai musa dole sai ka yi mana tuwa ko wallahi sai ka mana ta ko muna rantsuwa sai ka mana ta la in ka shakka annar rijiza in dai ta dalilin addu'arka wannan eh, damuwar ta tafi to la nu'mina lana za mu imani da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'il kuma za mu saki banu isra'ila da suke tare da amma me ya faru bayan فلما كشفنا عنهم الرجل إلى أجل فلما كشفنا عنهم الرجل إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينقصون نعم فلما كشفنا عنهم الرجل إلى أجل هم بالغوه idan aka yaye musu waɗannan matsalolin zuwa wani lokaci su su abin da suka faɗa ba su yi mani so Allah ya jarrabe su da abubuwa da yawa so ƙarshe Allah ya yi wahayi zuwa ga annabi Musa cewa ya fita ya fita daga ya fita da mutanen da suka yi imani da shi kusan yawancin waɗanda suka yi imani da annabi musa mutanen sai banu isra'ila a suratun da uh, suratun yunus ya Allah ya faɗa suratun yunus da Allah ya ce bayanin cewa ba wanda ya imani da annabi musa نعم فما آمن فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يبتلوا إن فرعون على خوف من فرعون وملئه أن ليفتنهم وملئهم وملئهم وملئهم من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين شيني فولا أكا إسرائيل لكل سكيماني annabin musa kiddawa ba su yi imani da shi ba sai ta fir'auna ita ma ta yi imani da annabin musa saboda haka annabin musa ya roƙi allah allah ya hallakar da fir'auna ya roƙi allah allah ya hallakar da fir'auna saboda haka kamar yadda in muka dawo surat yunus a iyanan gurin katal allah ya faɗa addu'ar da annabin musa ya duk da cewa surat yunus bata kawo cikakkiyar istar annabi musa ba amma a iya abin da nake tunowa ita ce guri ɗaya tilo wanda allah ya yi bayanin addu'ar da annabi musa ya yi na allah ya halaka da firauna duk wuraren da suka kawo istar annabi musa da faɗi ba su wannan ko ko na ja kawo wala to karatu mana ita aya ta karshe ta ƙarshe a shafin وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اغمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وقال موسى ربنا أنا موسى يا ربنيش إنك آتيت فرعون وملأه تبقى فرعون ده مثلا أنت ده كان في الانسكابة سجوكيا ميرا انت لو المستقوى يا الله تشاف جوكيا Allah ka sa wani tsanani a zuciyarsu sai da ba su imani ba har sai sun ga azaba ga takara Allah ya amsa ko bai amsa ba قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون saboda haka Allah ya ce kad ujibat da'awatukum an amshi addu'ar ku da kai da dan uwanka ku biyu saboda ku ci gaba da zama ku ba hanyar waɗanda ba su san da ba amma an ce ba ta ci Allah ya amsa ba akwai wanda suka ce ma sai da haka shekara a Allah ne ba sani amma dai ko a zahirin wannan ayar in ka kalla ba ta ke bane tun da ya ce fasta kima ka ga yana ba ta ke bane ci gaba da na amma in kun zauna tare da su ku aikata irin abin da suke ba. saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ala ramma in muka dawo suratu shu'ara galibin diskushin annabawa sai ka haɗa surori da yawa za ka iya fitar da su saboda haka idan ka ɗau sura ɗaya za ka damu na fasu ba za ka iya fitar da iskar yadda ya kamata daga cikin littattafai masu mahimmanci da aka rubuta na tattara isoshin annabawa wuri guda akwai littafin tafsir latifin mannan fi kula ta tafsirin qur'an sai sai ne ke ya Yana ka wannan littafin su za ka nuna taifir latifin mannan fi kulasati ta latifin mannan fi kulasati tafsirin ƙoran kuma za su gane ko? da Allah ya ce maka na'am saboda haka ita ka haɗo can ka haɗo can sannan zai fita Allah subhanahu wa ta'ala aka maka Allah in muka dawo suratul shu'ara وأوحينا إلى موسى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر آه، شعار آه، ونسعها كانت وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون وأوحينا موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون muka yi wahayi zuwa Abuja muka ce da bayina ka da su duka waɗanda suka imani da kai innakum muttaba'un amma za a bi arsala fa arsala fir'aun fil madain hashirin haka إن هؤلاء لشرذمة قليلون نعم وإنهم لنا لغائبون فرعون يتشي ما متعنا كذلك تكفت وسكة مساء الله ومساء الله سيقول أن نبعض متعني بلكم سنكتاك نعم فأخرجناهم فأخرجناهم من جنات وعيون نعم وكنوز ومقام كريم Allah ya fitar da su daga manyan gine-gine da manyan tuskokin da suke da shi. Ina fatan mun gari. Saboda aka suka bi annabin Musa a baya suna bin bayan ka aka ga kura ta cirnike zama yana masu fi su yawa فلما ترى الجمعان فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون فلما ترى الجمعان لوكتين دي زمن توشيوا سنجزونا لوكتين دي سكر جونا قال أصحاب موسى سيمتعنا أنه Musa suka ce inna da mudrakun kai Musa za a cin mana sai ce ne qala kalla ina ma'iya rabbi sayahdin ina ina tare da ubangiji na kuma ubangiji na zai shirye ta ni zuwa abin da ya kamata ne na'am wa auhayna wa auhayna نعم. فأوحينا إلى موسى أن افرد بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالصود العظيم أسلقنا وأغلقنا ثم الآخرين saboda haka sai Allah ya yi wa'ayi zuwa ga annabi Musa ita ne wannan sandar da aka taho da ita daga Madiyana aka ce ta ciro wanda ita yana dukan ruwan kawai sai Allah maɗaukacin sarki ya fitar da wani tudu sai suka kama a ce Fir'auna da ya ga haka har sai da ya zaton ya dinka cewa ai ruwan ma ya gan shi ne saboda kudar sai sa ya ya zama saboda haka sa annabi Musa suka wuce gaba daya Fir'auna da mutanensa su ma suka shiga sai da suka gama shiga gaba daya sai ruwan da ya rufe da su Fir'auna ya ce وأنزلنا موسى فرعون يشير لك وكما يونس حتى إذا أدركه الغرق وكفرنا وجاوزنا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي Amanattin La'aila, in lallabi amanattin banu, Isra'ila wa aminalmu ni. Lokacin da ya ga halaƙa, ya ce, yi imani da wancan ubangijin da wano Isra'ilastanima ya yi. Ko ana gidan musni ne kuma ni ina da gajeru." waɗanda suka yi ƙauya Allah ce الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آيات Allah ya ce لخاسرون الله يتنزل سيزرك إيماني ina bayan duk ta'atar da kai Allah subhanahu wata'ala ya ce za mu tseratar da kai da cikinka domin ka zama aya wanda za su zo bayan ka akwai wata gangar jiki a misira ana zuwa ana gani an ce ita ce gawar shi imana ji a 2014 na zanta. shekaru sha biyu da suka wuce allah ne mafi sani amma dai sun ce za a wuce a wuce har yanzu tana na ake amushe sau da wannan yana daga cikin hikimar allah ya tseratar da ya tseratar annabi musa abubuwan da annabi musa aka saka shi yana jin jirgin da shi ba a wannan ruwan ne fir'auna kuma da girman shi aka halakake shi so ya ka shi ne Allah ya ce kan taɓamna minhum فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين Allah ya ce ban taɓamna minhum sai muka yi musu hukuma a aghraqna wa idan muka hallakar da su a cikin kogi me yasa ya mu biya ya gina saboda sun karyata ayoyin mu an kanu anha kuma sun kasance rafukanannu game da ayoyin na'am وأورثنا وأورثنا القوم الذين كانوا يستطعبون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها حسنا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ولم دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون الله سبحانه وتعالى يقول وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض مشارق الأرض ومغاربها Allah madaukakin sarki yake cewa ita wannan mitirar da gidajen su fir'auna muka gadar da su ga mutanen da suka kasance ana wulaƙanta su ana sa su ayyuka muka zada musu masharikar arzi wa magariba wasu sun ce wannan masharikar arzi wa magariba amun ne amun ne amma uri da biyar husus ba wai ana nufin dukkan mafaɗa rana da kuma dukkan maguda rana ba a abinda ake nufi ana nufin ƙasar sham da kuma misra Allah maɗaukacin sarki ya gada musu da ita gabashin sham da yammacin sham da kuma gabashin misira da yammacin mitra eh, wasu kuma suka ce a gaba ɗaya ne ba wani iya su ake yi ba saboda a akwai annabi Sulaiman shi ma daga cikin wasu Isra'ila yake kuma annabi Sulaiman ya yi mulkin duka gaba ɗaya duniya ina fatan mun gane ala kulli hal Allah madaukakin sarki yana cewa wa warasul alqawma alladhina kanu yasma'una masharik al-ardi wa magharibiha muka gadar da ita wannan kasar ga mutanen da ya zama cewa ana ana wulakanta muka gadar musu da gabashin kasa da kuma yammacin kasa wacce muka yi wa albarka wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru kalmar ubangijin ka ta kyautatawa ga banu isra'ila ta cika saboda hakuran da suke kalmomin kamar yadda malamai suka faɗa su ne waɗanda suka zo a farkon suratul kafar ina fata mun gani da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wani ridu an نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أنهن هنا سوكم بيبيوة ga waɗanda aka wahalar da su aka sa su bauta su sa su zama su ne jagorori wani makina wani na fil afdi wani ما كانوا يحذرون هو منونا وفرعون جمتي بكنسا suke jin tsoron gashi nan su ne ma za su rayu shi ina fata mun gani ina fata muna fahimta saboda haka a takaice wannan a shi ne istar banu isra'ila kamar yadda allah da kuma ibnawa mutanen fir'auna kamar yadda Allah ya ce bayan ya halakar da su ya ce wajen marna ma kana ya suna fir'auna kawai abinda mutanen fir'auna da shi ke aikata maka ya raga da shi kuwa ma kanu ya alishun da kuma gine-ginen da suka kasance suna yi ina fatan mun gani ina fatan mun fahimta su a takaice Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa bani Isra'ila baiwa ya halakar da wakilin su ya fitar da su da wahala ya ba su abinci iri-iri in mun zo darasin gobe za mu ji irin yadda suka wahalar da annabi musa bayan wannan ni'imar da allah ya musu kafin mu je ga tambaya insha Allah ta'ala gobe akwai lafiya da za a yi wa mata asalin lafiya ta mata ce amma maza ma za su iya zuwa taken shi ne. matsaloli guda arba'in da zunubai ke jawowa ko kuma a ce zunubai da tasirinsa a cikin al'umma shi ne take zarce insha Allah daga goma zuwa abin da ya so wata. kuma wannan littafin da aka rubuta wanda farfesa muhammad bello usman ya yi wa shi za a karanta gobe kuma muna mara da waɗanda za su fi kwafi ta raba wa matan da za su zo gobe insha Allah kamar yadda aka yi a matakan tarbiyyar yara akwai mata da yawa da ba su da dama za su yi littafin a karantar da su an samu wasu daga cikin bayan Allah da kashe wasu kafin aka raba to yanzu ma ana maraba da wanda zai fi kwafi biyar kwafi biyu kwafi goma har kwafi ɗari ma saboda matan da suka zo lakcin da aka yi wancan lahadin na da sun kuma mutum sun haura mutum ɗari biyar a gani saboda haka ana mara ko yanzu ma an samu wanda suka sayi kusan kwafi arba'in kuma ana buƙatar ƙari insha Allah sai kuma idan Allah ya kai mu jibi shi kuma lahadi akwai lakcin da za a yi wa maza ita kuma a kan haramtattun cinikayya a musulunci na uka kusan guda sittin na cinikayya wanda Allah ya haramta shi ma yake Allah ta'ala za a yi gobe jibi a nan masallacin ita kuma lantar maza ce amma mata za su iya zuwa su tsaya a gefe ko a masallacin mata kamar yadda ta gobe lantar mata ce maza za su iya zuwa insha Allah ta'ala muna fatan za a isar da sako zuwa ga uwa mata kowa ya gaya wa matarsa ke kokari ta zo ina da tabbacin insha Allah ta'ala duk wacce ta halarci na gobe in Allah ya ji imanin ta siya saboda ba wanda zai ji matsalolin nan guda arba'in da ya ji wurin da shi ma ya fada ko ya yi kwalam bai tashi ba insha Allah ta'ala Allah ya ba mu da cewa kuma in an zo neman kwafis wanda za a raba gobe za a iya sa malam Suleiman za a iya yi wa malam Musa Allah ne magana ni ma ina kusa za a iya bin haka na insha Allah kamar yadda muka yi waccan ka, mun da mutum saba'in da shida ne ko wanda suka fara zuwa su aka rarraba wa littafin su aka fara su aka rarraba mutum saba'in da shida wanda suka fara zuwa haka aka rarraba kuma ko raba rabi ma ba su samu ba Allah ya ba mu da shi wannan dogayen tambayoyin zai yi wahala iya karanta su sai ka karanta mana ka faɗa mana su a taƙaice na hmm. ya ce dattijo wanda ya tsufa ba zai iya fitowa masallaci ba zai iya bin daga ciki idan ɗakinsa ko gidan shi yana riƙe da masallaci zai iya in ya riƙe ba zai kuma وعليكم السلام mutumin da ake bi ba shi zai iya yin zakka ya danganta idan zakka in an cira bashin da ake bin shi ba kai misali ba to ba zai zaka ba amma ko an cira zakka zai kai misali ya waje ne amma bashi baya karfi a zakkan noma zakkan noma ce kowa ya muku bashi ne kafin na'am wa alaikum assalam amin wani da aka yi kuma sai mutum da aka ci kafin kuma sun gama yanzu ana bincike kuma an kasa gane zuwa yake sai eh, za ka ko wannan cewa ba ya ce wasu ne suka yi kisa sai kuma ka za ka iya faɗa za ka iya faɗa mana amma ka bi ta hanyar dabara saboda kar su gane kai wa shi gari su tare da shi kai dabara da za su ba su kai su kai ne tambaye ke cewa ina ganin wadansu mutane a makabarta bayan an rufe mutum sai su fara karatun alkurani har sai su tafi baki daya a wajen makabartar malam ne hukunci ko tasirin yin wannan tafsar ina tambaya game da waɗanda suke sauke alkurani a makabarta ne hukuncin su gaskiya ba shi da asali a musulunci na malam alaikum salam ya ce idan mutum ya zo ya tara an gama sallar isha an fara ashen zai iya bin ta ashen idan dai in sun yi raka a biyu suke sallama zai iya bin su in suka yi a biyu sai ya in suka yi a biyu sai ya ci ko guda biyu amma an a wurin hudu suke su sallama ba zai biyu su Allah ya ba mu da ita insha Allah ta'ala kada a manta da lafsar gobe da izinin Allah karfe goma zulubai da gasirin a cikin al'umma mutum zai iya mallakar littafin shi yau din nan kuma ka a manta game da waɗanda suke san da yi kwafin su ma za su yi zuwa ne ma su yi gobe a yi listin wanda suka fara zuwa a rama musu E akwai masu neman a. Allah ta ɗauki sarki biya bukatu wanda suka mutu, Allah ya musu rahama rabbana atina ta dunya haskana, wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk